gashi Allah ya sake dawowa da mu kan karatun mu na muwattau Imam Malik wanda muke gabatarwa sati sati a masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke Mabera Idda Sokoto idan an tuna muna cikin kitabu qasr salati fi safari a cikin wannan kitabi muna babi na goma sha shida ko ku za mu tashi kan babi na goma sha shida babul kuniti fi subuhi kunuti ga sallar asubahin shi ma wannan babi irin karatun da ya gabata na amma sai dai da yake shi ma za mu bari har munasaba ta samu sannan mu yi magana da mai faɗi game da shi kawai yanzu sai mu gaggauta mu karance babe guda ko ko hadisi guda daga cikin wannan babi malamai da yawa sun yi magana kan kunuti kalimar kunuti tana da lokata tana da istilahan kalimar kunuti ta maimaitu da yawa cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma a cikin qur'ani tana tahowa da fuskoki da dama tana tahowa da ma'anar da'a tana tahowa da ma'anar sukuti rashin magana tana tahowa da ma'anoni da dama amma a cikin hadisi ko ko a cikin hadisai mafi yawa in ta ka hitowa tana hitowa da ma'anar da muka so mu waɗi a nan ita ce ma'ana addu'a ai addu'a cikin sallah a sallah ma a raka a ƙarshe a raka a ƙarshe yi yiwa kamun ruku'i ko bayan ruku'i wannan kenan sai a ce abinda a kunuti a irin wannan ma'anar da za mu samu ta wannan babe da kuma sauran wasu hadisai da suka taho cikin a littattafan sunan da sauransu alkunutu ana nuhin addu'a a wani wuri keɓantacce ko ko addu'a a raka'a ta ƙarshe a ga sallah sawa'un ƙarshe ɗin to ƙablar rukui ko ba da rukuni? to hakikanin gaskiya kamar da muka karanta babin da ya gabata na wadda wada uliyadaini ihdahuma al ukhra fi salati shi ma wannan babi akwai mazhabobi ko ko akwai maganu da yawa cikin babin idan muna so abu ne muna sauki sai mu kasa kunuti gida uku irin wannan kunutin da muka nuhi na addu'a sai mu ce kunuti na farko akwai abin da aka ce ma kunutul wutiri wanda alhamdulillah mun san hadisin hadisin alhassan ibn Ali sibta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mace manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni irin ka cewa a cikin sallar wuturi ta Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita wannan kunuti shi aka ce ma kunutul wuturi kuma tabbatacce na sananne na a wajen malaman hadisi asali ma wannan hadisi da bukhari bai kawo shi ba wasu suka ce yana daga cikin abin da aka tilasta wa buhari ya kamata ya kawo shi don gaba ɗaya cika shuruɗu siha kuma ala sharɗin bukhari wa muslim ala kulli halin hadisi na ingantacce babu gardama game da shi akwai kunutul wutiri duk da dai kash wasu daga cikin mazahib wasu ambata shi ba amma dai bai da illa ma'ana abin da kasa in ce a wasu mazhabobi su gare su ba san wani abu da aka ce makunutul wuturi ba daga cikin mazhabobin malikiya ba ta da kunutul wutiri sana hanafiya bata da kunutul wutiri kila fahimta malikiya ne kasance ko ba hanafiya ba malikiya bata da kunutul wutiri su suna da wani abu da aka ce ma kunutul subuhi wanga za mu karantawa to a ce kunutul wutiri ya tabbata a sunna bai da keke ke bai da gardama kunuti na biyu shine kunutul nawazili kunutul nawazili shine idan musiba ko wani abu ya sauka ko wani abu wanda yake aka cewa abin tsoro ko abin fargaba ya sauka ga al'umma kuma wannan abin ya shafi jama'an musulmi gaba ɗaya ba wata ɗa'ifa ba wata ba ko ba wani mutum guda shi kaɗai ba a'a nazilata musiba ta ta daggame duk musulmi gaba ɗaya to ana kunuti don Allah ya dage mu wannan mutane Allah ya dage wannan musiba ina fata mun gane malamai da yawa sun kawo game da nawazil ko ko nazila sun kawo a maganganu da yawa na cewa ga siffan nazila ya zama ta zam a daga cikin sharɗin ita wannan nawazil ko nazila wannan musiba ta game dukkan musulmi gaba ɗaya zan musiba ta ga musulmi sannan daga cikin sharuɗan ta ya kasance ta zama sabuwa ba a taɓa yin ta ba sannan kuma daga cikin sharuɗan ta kasance musiba daga mutane ba abin da kila za a cewa natural disaster ba ni zan fassara shi ba irin a ce ambaliya ko girgizar ƙasa ko ko wani abu su waɗannan ba a musu kunuci sun ka ce abinda aka kunuci musiba ta musulmi da ta faru ko sanadiyar wasu musulmi sun ka kawo ta kama arana su kama kashin musulmi ka su kama musulmi kashin kare dangi alakuli halin su aka ce manazila suka ce wannan ana masa addu'a saboda hadisai da dama da mun ka sani Abdullahi bin Abbas ya ruwaito Abdullahi bin Umar ya ruwaito Abu hurar ya ruwaito anas bin malik ya ruwaito albara ibn azim duk waɗanda sun ruwaito kunutun nawaziri kuma a huskoki daban-daban anas ya ruwaito kanata rasulullah sallallahu alaihi shaharan ko thumma rakabu, sannan kuma a abu hurairah ya kawo mana hadisi na cewa mun sallah sun yi kunuti a azhar da La'asar, da subahin sannan hadisi ya tabbata na bara'u bin azibin mun sallah ya yayi kunuti ga dukkan salloli yace mun sallah sun bai taba wata sallah ba face yayi kunuti sai Anas kuma yanzu ya ƙara fayyace muna yace mun sallah sallan ya yi kunutin wata guda ne sannan ya bari sannan kuma hadisi wani na Abdullahi bin Amr yanzu ya ƙara ba mu fayyacewa Abdullahi bin Abbas ce wata rana wasu manzo sallah sun yi aike wasu 70 rajulan mutum 70 tatattu manzo sallah sun yi aike su kuma dukan makaranta na mahardata malamai ya tura su wani wuri su yi karatu karantar a kabilan lihiya mihyanu da ri'ilu da zakwana da usayya kabiloli na sun ka tare waɗanda ƙurra'u gaba ɗaya sun kai musu yankan rago mun sallah sallan sai ya kama mu waɗannan kunuti waɗannan da sun kai wannan ta'addanci yana musu kunutu shekara guda ɗan wata guda sannan kuma hadisi ya tabbata mun sallah sallan yawa wasu ɗaiɗaikun sahabbai ne da kafirai sun ka kama da walid da hisham ya musu kunuti na cewa Allah ya tsira da su daga hannun kafirai malamai suka ba da bayani irin wanga qunutun nawazili mun sallan ya yi shi ga dukkan salloli ba azhar ba al'asar ba duka gaba ɗaya yayi azhar yayi al'asar yayi ga magriba yayi ga isha yayi ga subahi kila an fahimta yana yi bala'in ya sassabtu sannan sai ya kama yi da azhar da magariba da subahi kila an gane da bala'in ya ƙara sassabtuwa sai ya cire azhar sai ya kama yi da magariba da da subahi da bala'i ya ƙara sassabtuwa sai bai ga magariba sai ya kama ga subahi sannan da bala'in ya ɗauke gaba ɗaya shikenan sai ya bar kunuti gaba ɗaya shahara kila an fahimta shi yasa kunutun nawazili ana yi ne daidai da saukar buka daidai da faɗuwar musiba kuma in ta cire shikenan a cire wannan kunuti ga malikiya ba su da shi sun ce babu kunutun nawazili ga malikiya ne ka sun ce ko ba haka ba babu ba su da kunutun nawazili to sai kunuti na gaba wani kunuti na uku shine kunutu salatu subuhi wannan shine wurin artabu wurin jayayya shin ana kunuti ga sallar subahin ko ba a yi malaman hadisi gaba ɗaya waɗanda suke ta hakiki sun ce babu kunuti ga sallar subahin kila an fahimta abin da yasa wasu suka tabbatar da shi cewa da aka yi Anas ya rawaito hadisi daga mun sallah sallan yayi kunuti wata guda sannan ya bari ko to sai wata ruwaya ta zo sai ya ce wa amma fil fajr falan ya zale kanutu hatta faraqat duniya ko ba haka ba wannan hadisi gaskiya ba ifunna kwarai da gaske abu ja'far razi isa ibn abi isa ibn hamana da arrabi ibn anas su an matsala cikin wanga hadisi wanda duk gaba da ittafaqa al-huffazu ko ku al-muhaddithuna ala anna abi ja'far razi da'ifun sannan kuma wannan hadisi bancin kaunuhu da'ifan kuma khalaqa sahiha tun daga ingantacce mun sallah sallan ya ce a Anas ya ce manzo Allah ya kunutu shaharan summa tarakahu ko ba haka ba hakikanin gaskiya in dai akwai rigima kan ana kunuti ga sallar subahin wannan na a rigimar amma hadisi da'ifi na kwarai da gaske in mun ka kado cikin sahabbai da yawa sun ɗauki ɗabi'a yin kunuti akwai su kai kunutu ga nawazilu akwai sun kai kunuti ga salatul wuturi amma samu hadisai wajen sahabbai cewa sun yi kunuti ga sallar subahin lallai yana da wuyar samu kila an fahimta kan haka ba mu da wani hadisi asari ko ko marfu daga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa akwai wani abu da aka ce ma kunutu fi salati subhi ko ba haka ba amma dai a mazhabin malikiya sun su tsaki ana kunutu fi salati subhi wa ammar wa ammal fajr wa amma salatul fajr fa ma zala yaqnutu hatta faraqa dunya wasu ne suka hujja da shi kila an fahimta muna da hadisin tariq wanda ɗane sa'd ibn abi tariq al-ashja'i ya tambaye shi yace baba na san dai kayi sallah bayan manzo sallah sallah kayi sallah bayan Abubakar As-Siddiq kayi sallah bayan Umar bin Khattabi kuma kayi sallah anan Kufa duk lokacin suna magana a Kufa anan Kufa kabi bi Ali bin Abi Talib sallah shin afa kanu ya kada tuna fi salatul fajr suna kunuti ga sallar salatul fajr qala ai bunai innahu muhdathun ya kai dana wannan sabon abu na ba san da shi ba kila an fahimta wannan na daga cikin hujjar da kaciya babu ni babu kunutu fi salatul subhi da dai sauran hadisai da dama daga cikin waɗanda ba su kunuta fi salati subhi akwai Abu Hanifa cikin mazahibul arba'a akwai Imam Ahmad duk sun tafi kan cewa babu kunuta fi salati subuhi akwai al ibn Sa'id abokin Imam Malik na Al-Nisri sannan akwai Yahya ibn Yahya al shi mai ruwaya muwatta Imam Malikin ya tafi kan cewa babu kunuta fi salati subhi kila an fahimta kuma ya samu wanga hadisi ga hadisin da ya kawo hujja anan haddathani Yahya an Malikin an Nafi'in anna Abdullah ibn Umara kana la kanutu fi shay'in min as-salati Abdullah ibn Umar ya kasance bai kunuti gaba ɗaya ga kowace sallah bai kunuti nan karatu biyu za ka yi na farko dai bai kunuti ga kowace sallah ko ne irin kunuti irin kunutai guda uku da mun ka faɗi kunutun wuturi da kunutun nawazili da kunutun subi dubbai ko ko wane kunuti in ka bi ka'ida sai ka ce a'a lalle kunutu salatu subhi na farko dai da shi ma ya bude babu babul kunuti fi subhi to shi aka mihi na biyu muna da hadisi ingantacce ya zo a cikin bukhari imam muslim ina jin ma ya da shi amma yana cikin bukhari nan kasa kasa in ma ka koma cikin kitabut tauhidi na muhammad bin abdul wahhab ya kawo shi inda mun sallah sallai ga kunuti akan wasu a yana musu kunuti na Allah ya halaka su Allah ya saukar da lesa laysa laka min al-amri ko ba haka ba to wannan abdullah ibn umar ya roto shi wasu ce Abdullahi bin Umar jin wa aya ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam karan kai ne yana kunuci na halakar da wasu Allah saukar da yace ba al'amarin ka na ba ba kai da ham harkar gaba shi sa Abdullahi bin Umar ya kasance yace to bai bukatar shi ma ya kunuti ko ba haka ba Annabi shi ma kan ya wasu addu'a an ce baka da komai cikin al'amarin ka su da bale shi kila fahimta amma ko mun samu wasu hadisai cewa Abdullahi bin Umar yana cikin wa'in sun karuwaito ko ku aka ruwaito gare su suna kunuti tana wazin kuma suna kunutu kunutul wuturi kila an fahimta mawalita ke sifatu salatin nabi ba na muhammad nasiru albani ba na sani anwar ya kawo hadisin yace kuma hadisi na ingantacce abdullahi ibn umar a cikin waɗanda ka ganin cewa ana kunutun nazila da kunutun wuturi to in haka na kenan sai mu ce kunutun da abdullahi ibn umar abba yayi kunutun subuhi kila an fahimta yau kuna ce malik dan bid'a saboda kunutun ta salatin subhi ko ko ba haka ba to babu ma hadisin salatin subhi kunuti na salatu subhi cikin muwadda malik na cewa ana yi kila an fahimta na cewa ana yi saboda haka ba fatwa imam malik ta ba shi su sani malamai suna cewa ba imam malik ya bada su salatul wutri ba unutu fi subhi ba malikiya ta kila an fahimta saboda haka ku ku zanka adalci a yi karatu a dingina daga cikin albarka ilimi kamar yadda muhammad nasiru albani ka cewa kuma yana kalto ga abdullahi ibn mubarak wancan na sama ya ce daga cikin albarka ilimi danganta zance zuwa ga mai shi danganta zance zuwa ga mai shi an faɗi magana ka yi ƙoƙari ka san wanda ya faɗe ta ka danganta da shi ina cikin zalunta mutum ka dangana mai ko ka jingina mai abinda shi bai faɗa ba gaba da cikin motsa malik babu kunuti ga salatu subhi babu shi kila an fahimta amma ga malikiya mun san akwai alkunutu fi salatu subhi kila an fahimta kuma hakikatan ga malaman hadisi ba su da kunutu fi salatu subhi kunuti biyu gare su daga kunutin wutiri sai kunutin nazila babu wasu wanda ba waɗanda ba kila fahimta amma da in ka ce cikin malamai ana akwai maganganu dama kullum muna cewa in an ka ce magana a baje ta ga malamai to ko sai ka samu tun ka da walwala ko ba haka ba duk wanda ka kai sai wani ya ce ga akai wani ya ce ga akai ko ba haka ba amma kullun kamar da al'amari fa inta naza'atu fi shay'in rudduhu ila Allah shikenan sai ka huta ko ba haka ba shin kunuti a wannan kashe kashe da mun kai kunutun nawazil ko nazila ko kunutul wutri ko kunutu fi subhi wanne ne daga ciki saha a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce lalle saha a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunutu sub kunutul wutri allahumma hadini fi man hadaita wa saha a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunutun nazila ko kunutun nawazili amma hadisin da yace wa amma fil fil fajri ko amma fi salatul fajri fa ma zala ya kanutu hatta faraka dunya lam yasih a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta ina ba ta mun gane wannan saboda haka abdullahi ibn umar la ya kanutu kuma nan dai shi asarin da ya haya bin ya hayar ya zo mana da shi saboda haka wannan magana da yake alhamdulillah bata samu rigima da yawa ba ba kamar irin wada ulaydain al hidahu wa al qura ba ko ba sai na tsoye ta magana game da ita ba kuna so al kalamu ala hadi a qunutun nawazil akwai littafi wanda wani malami nan mutumin Kaduna ne ya rubuta Bashir bin Nuhi as-Salafi al-Athari ya yi wani tahi ga sharhul manazili da aka ahkami qunutun nawazili littahi na kayyam duk abin da ya danganci qunutun nawazili wargudu ya magana ciki kuma magana wargudu akwai adalci kwarai da gaske koko akwai bahasi kayyam littahi insha Allah kila ana samu ne wani dan uwa ya bani shi hadiyatan kyauta to ni dai wani dan uwa ya bani shi yace da yake shi malamin marubucin ban san shi ba amma dai yana na alaƙar hayati mutum da wanda yake mai kokari da kwari da gaske yana lafiya cikin aji sai ni an mutu wannan magana sai wani ce shi ɗalibi na yana mai wancan littafin na kuma ɗan kaduna na a ya san shi kaza kaza kaza wa sati na zagaba sai ya so mini littafin ce gashi ya bani shi sarka tanda daga wancan ba Allah to kuma littafi kamun sannan ma na same ga wasu yan uwa da yawa Mustafa ya kawo min shi na nazari to kuma littafi qayyim game da kunutun nawazili dai ya gama komai cikin insha Allah yajiduhu man talaba kila insha Allah yawwa sannan kunutul salatul wutri ita ayi rubutu kanta ita ma kunutul wutri ayi rubutu kai ne sannan kunutul subuhi ka kudi ba alqaulul alqaulul mubini ko a fi akhta'il musallin alqaulul to ku tuna min littafin da yawa na ina da shi kuma na ta cewa ku samu shi mhm. me aka ce mishi alqaulul mubin ban dai kure ba ko fi akhda'ul musallin alkaulul mubin fi akhta'il musallin yayi magana mai tsawo fi salati subuhi ana kunuti ko ba kunuti ina gani ya bada wajen shahi 20 duk gaba ya kakkaro hadisan ya kwaso can ya kwaso nan karshe dai sai ka duba duka gani kan miyar a duba insha Allah alhamdulillah kadiyar ta kare babu nahyi an salati wal insani yuridu hajatahu wadanga babuka da attahi za mu yi gudu sosai saboda babuka na da alhamdulillah an san su kware da gaske ko da littafan kasa kasa sun kawo an hana mutum ya ci gaba da sallah ya ce sai ya yi sallah alhali ga shi kila hitsari ko bauli na matse da shi yana mace yuridu kada a hajatihi ko yuridu hajatahu kana jin kashi ko kana jin boli ka ce a Allah baran bari ka dai shaf shaf kai sauri ka gama ko ba haka ba an hana haka nan ka je kai biya bukatar sannan ka dawo kai sallah ko shi ta kama tunda kai sallah babu ta ai kaga babu wani muhani حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه abdullahi ibn arqam Sabin manzo sallallahu alaihi wasallam na hadisin je ga hinan mu riga mun san dungutanin daga malik daga hisham bin urwa daga baban urwa ibn zubair daga babban sahabi abdullahi ibn arqam ya kasance shi al-imamin jama'a tai ya ummu ashabahu shi al-imamin jama'a tai fa hadarat as-salati yawman wata rana sai sallah ta zo an karan sallah an shirya ayi sallah fa dhahaba li hajati sai ta biya bukata ma'ana zaga yawa kashi ko boli sun mara ya dawo sai da an kai sallah an yi shiri an yi komi da komi za ta da sallah sai ya ta yi bukata ya ji yadda fa kala sai ce musu inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu idza arada ahadukum al-gha'ita falyabda bihi qabla as-salati idan ɗayan ku yana son ya biya bukata yana son ya zai kashi to ya fara da shi kamun sallah ba shi an kai sallah muhimmanci ba ko amma dai ka san dalilin ai ko tunda sallar ba ta yiwa in ana jin kashi ko bauli don a samu natsuwa ko ba haka ba حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه حديث دقى إمام مالك دقى زيد بن أسلم يتشي حقيقة عمر بن الخطاب zaidu na asalama akwai suna cewa mai lan yalka yalqa umar ko ba haka ba eh amma dai bararin ba dan shi na abdullahi ibn umar ko ba haka ba saboda haka nan akwai shigo akwai yan kidayi ga hadisin duk da dai hadisin ta hanyar sarahatan wasu wurare ya inganta qala umar ka cewa la yusalliyan ahadukum kar tsayan ku ya sallah wa huwa dhamun yana maƙida bayna warakahi cinyoyi ne. ya mace tsakanin cin yana kashi ko bauli ko wani abu na dan tasowa yana macewa yana zuzukewa in ma rukuri zai yayi yayi wani kuzungu in zai sujuda kuma ya ya bar tuwa yune can ga kasa duk dai wai ka wani abu hito ko rihi ko kada wannan ya kuskura haka nan musalla sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata huwa yudafi'ul akhbasani ko ba a sallah idan akhbasana turere ne sai kokari su fito kana kokarin macewa saboda haka ba a yi wannan hadisi ya inganta ta hanyar a lafazinsa a wasu hanyoyi da dama babun tizari salati wal mashi ilaiha jiran sallah ladar jiran sallah a yi magariba ka jira a isha'i da kai ko a yi wata sallah ka jira wata sallah ko ma ka to mun lokacin sallah yayi sai ka jira duk lokacin ya yi sallah da kai falalata babba wal mashi ilaiha da tashi a tahe zuwa sallar shi ma tafiya zuwa sallar falalata babba hadisan alhamdulillah duk hadisan targibi na cikin riyadus salihin don mai ta biyo su ko حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي أبي الزناد شيني عبد الرحمن كو عن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة ala ahadikum mala'iku suna addu'a ga ɗayanku tusalli aslatu na addu'a lugatan ko ba haka ba wasalli alaihim inna salataka sakanun addu'a kenan in almala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna addu'a ga ɗayanku ma da mafi musallahu allazi salla fihi matsawa yana nan wurin nan da ya salla yana jiran wata sallah ko ko yana yana tasbihi da sharadin ma lam yuhdith matsawa bai ihdath ba ahadatha yuhdithu ihdathan shine mi shine hadasi kamar tusa ko wani abu ko ba haka ba to dai tunda cikin masallaci na an san kila rihi na dai ko ba haka ba akwai ahadasu yuhdisu ihdasa na kaga abu bid'a kenan ko kullu muhdathatin bid'a ko ba haka ba wanne aka nuna daga cikin nan zamu zo imam malik zai fassara muna abinda addu'ar su cewa suka yi Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu ita afassarat al mala'ikatu tusalli Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allah shi gafarta mai Allah shi mai rahama muddin kana wurin nan da kai sallah baka tashi ba to kaliman malami yuhdith shin bai haddasa bid'a ba ko ko bai yi rihi ba qala malikun malik yace la ara qawluhu ni kan bani ganin zance ne malam yuhdith dace malam yuhdith ban ganin abin da kanu illa al ihdath alladhi yanqudu al wudu'a yana nuhin hadasin nan dai mai warware a Allah ba ya kaga wata bid'a ba ba wani abu ba da kana zaune cikin wurin sallah ka yi to tashi ka sake a ko ba haka ba don kana yi mala'iku sun bai ma addu'a kila ga malam yuhdis an kace saboda haka imam malik shi ya fassara yace malam yuhdis ai la ara qawluhu malam yuhdis illa al-ihdath alladhi yanqulu al-wudu'a a takeici dai magar da muka so mu samu babu intizari salati ko falala gare babba ba da sani an malikin an abi zinabi an al-a'raji an abi hurairata hadisin wanga sanadin mun san shi sosai kwarai da gaske ehin kuma shine asahu ko daga cikin ta hanyar imam ta hanyar abu huraira inda ka biyo ta hanyar abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yazalu ahadukum fi salatin dayan ku bashi gushewa shina nan cikin sallah ana rubuta mai ladar sallah kamar sallah ya kai ma kanat salatu tahadisuhu matsawar dai sallar ta kange shi in dai sallar ya kajira nan zaman da ya kai sallar ya kajira to yana nan cikin sallah la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa salatu in dai babu abin da ya hana mai koma gida in ba sallar ba ba jiran wani ba ba appointment da wani sun kai ba jirani ko ba haka ba a sallar ta tsaye da shi to yana nan cikin sallah ana rubuta mai ladar sallah yana nan cikin sallah hadisin ga karin bayani wa dafani an malikin an sumayyi maula abi bakarin wannan fika ne malamin imam malik ne anna ababakar ibn abdurrahman ibn hisham ibn al-harithi wannan shi ma suka nemi na tabaqatir rabi'a kana yaqulu yana cewa man gada wanda ya daka sammako auraha daka sammako gada kenan sallar subahin ko auraha raha kuma yin yammaci sallar azhar ko la'asar magariba da isha da sun shiga ciki dama in ji aka kawo gudu da rawahu to arba ma lokaci gudu awa goma sha biyu na sahe rawahu awa goma sha biyu na marici shi kenan 24 hours sun kare ko ba haka ba mangada wanda ya buga sammako auraha ko ta da marece wajen ilal masuwa masallaci kuma la zai ghayrahu in ba masallacin ba bai nufin wani wuri za ya je ya sallah sallah da Allah azami ko ko masallaci zai je masallacin li ya ta'allama khairan aw li ya'allimahu a shi kaga ba salla ɗaya ba ko dai ya zo neman ilimi ko ya da shi kamar irin wanga madadin dinamu ko ba haka ba ka taso daga wuri katahi katahi ko ko daga shiyar na duk da inda ya samu ka masallaci ba don komi ba in ma dai ta ta'allama alkhaira ko ku li tu'allimahu to mutum bai gushiya sun maraha ila baitihi sannan an ka gama karatun sun afwan sun maraja ila sannan an gama karatun ya koma gida to face kana kal mujahidi fi sabilillah kaman mai jihadi na hanyar Allah kaga ashe yana cikin jihadin da ya rage mana mu ko in babu wannan jihadi na makami to al-jihadu bil lisani ko ba haka ba wannan falala ce babba ba mai samun ta sai ɗaliban ilimi wannan kaga a lokacin da wani cina tana hasara to kai kana nan kal mujahidi fi sabilillah shiga ga in ka cika ji an ci kana sa rai ciki ko ba haka ba kuma duk aljanna babu abin da ya ɗaukaka kamar jihadi kamar ka tayi da ticket ka mutu wajen yaki shahidun ko ba haka ba wannan hadisi raja'a ganiman cikin hadisin raja'a ganiman zai dawo da riba zai dawo da ganima ma'ana bai taba dawa da hasara raja'a man wannan hadisi la Allah sai ka ce ah, Abubakar ibn Abdurrahman ya fada Abubakar ibn Abdurrahman ba ko sahabi bane balle ma ya zama annabi ko ba haka ba to duk maganar da irin wannan ta zan sahaba sahabi wa annabi ya ta ba to sai mun nemo ingancin ta sai mu ce ma na farko hadisi yana da hanya biyu da hagan hadisi na ingantacce na farko cewa aljanna ka kasara samu aljanna ko ku mujahidi kake ko ku dan wuta kake ba hudi ne bin ra'ayi ko ana hudi ne bin ra'ayi to ko faɗe sahabi ya faɗe ko tafi in ya faɗe labudda ba bi ra'ayi ba yana da yana da asali ko ko yana da hanya ingantatta wata zo game da wannan kila mun fahimci wannan sannan abu na biyu hadisi ingantaccen ya ruwaito da irin wannan lafazi ta hanyar sahal bin sa'id as-sa'idi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala masjidi hadha liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana bi manzalati mujahid fi sabilillah wannan hadisi dabrani hito da shi hadisi na hasanun kuma imamu dabrani ya sake hidda wani hadisi irin wannan daga abu abu umama yace man sallallahu alaihi yace man gada ila almasjidi la yuridu illa an yata'allama khairan wa yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin kamar ladan mahajjaci kila fahimta shi ma wanga hadisi hadisi na hasanun kamar da malamai sun ka ambata ala kulli halin kaga hadisin yana tabbaci daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta layin manyan manyan sahabbai guda biyu sahal bin sa'ad as-sa'idi da abu umamata radiyallahu anhu ma ajma'in ala kulli halin hadisi ya tabbata kaga kenan wannan alal aqalli izna ne gare mu mu dage ga neman ilimi ashe ilimi kaga bai da ma wani sharadi ka dai tashi ka tayi masallaci ko ba haka ba bai da ma wani sharadi ka tayi da niyyar ka kuka ka nemi alkhairi saboda haka musaniya musan ɗaya daga cikin waɗannan kuma lalle abubuwan da malamai ka faɗa mana shi al'amarin musulmi bai taɓa hasara idan an ka toshe ma wata kofa wata kofa na buɗuwa. a yayin da jihadi yanzu ya zan abu na mawuyaci ta hanyar saboda rashin nizamu rashin imama rashin shugabanci rashin jagoranci rashin tsari sai zan wannan gara basa ta shahada ta bangaren jihadi tana da wuya gare mu to kaga akwai wasu koyi da yawa da an ka buɗe ma idan kan mujahidi fi sabilillahi ka hajjin ka hajji zuwa abin da an ka ambata ala kulli halin Allah samu dace hadisi na gaba shi ma irin wancan hadisi na wanda mun ka karanta a farkon babi duk da nan ya zo ba a ce annabi ya ce ba amma da kanka in ka karanta zaka ji a ah, nan kawai abu hurara ya irsali kawai bai ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam bane hadisin gashi nan kamar haka wa haddathani an malik an nu'aym ibn abdullah al-mujmari ko al-mujmiri annahu sami'a aba hurairata shi abdul ah, nu'aym ibn abdullah al-mujmir ya ji abu huraira ya kule na cewa idan salla ahadukum thumma jalasa fi musallahu lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi allahumma ghafir lahu allahumma ruhamhu fa in qama min musallahu فجلس في المسجد ينتظر salata لم يزل في صلاة حتى يصلي mun gane hadisin duk da nan wannan hadisi abu hurara bai ce annabi ya ce ba ko ba haka ba amma ya riga gabata gare ka a hadisin farko da mun ka fara muka ce haddathana hayyan ya hayyan malik an abi zinadi an la araj an abi an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi ko ba haka ba shi ma hadisi na biyu wa haddathani an malik an abi zinadi an la araj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabi in ka hada su sai su baka wanga hadisi guda shi kadai in kun ka diba da kyau za ku gani bangaren hadisi na farko annahu sami'a ba hurairah yaqulu idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah thumma jalasa fi musallahu sanne zanna anan inda yayi sallah nan da ya sallame nan ya yi zama nai to lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba su gushewa suna yi mai salati suna yi mai addu'a ma'ana Allahumma ghafir lahu suna ce mai Allah shi gafarta masa Allahumma arhamu Allah ya ji kai ne ko ba haka ba matsayana nan wurin hadisi na farko shi ya faɗa mana haka kuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu fa in qama min musallahu in ya tashi daga inda ya sallah fajalasa fil wat ya koma wani wuri cikin gehen masallaci ko kusur wannan ko kusur wannan ko wani wuri ya koma ya canza wurin zama yanta zuru salata da niyyar jiran sallah yake jira ta gaba magariba aka gama isha yake jira lam yazal fi salatin hatta yusalli yana nan cikin sallah har yayi ta shi ma mun kadi ba hadisi na biyar ba mu wannan ko ba haka ba saboda haka hadisin ko da aborar bai ce mana manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba irsali na yayi kuma hadisin ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وانا حديث تهني سنة دي إن كانت إمام مسلم يا حد شيء بخاري بفد شيء أما إمام مسلم يا رويتوشي إمام النسائي سن رويتوشي daga Malik daga Ala ibn Abdurrahman ibn Yaquba daga babansa shine Abdurrahman ibn Yaquma kilahuma thiqatun sabtun dukan su da ala din da babansa abdurrahman bin bin yaquba dukan su fika ne shi dai dan ala'u na cikin dabaqatul asadisa baban abdurrahman bin yaquba ya cikin dabaqatul salisa almajiri imam malik na abuwan almajirin abu hurairah abu hurairah abu daga abu hurairah radiyallahu anhu قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات in ji annabi ya ce kuna son in ba ku labari da abin da Allah ka sha shahi ka saboda shi abin da Allah ka shahi zunubai saboda shi sannan wayar fa'u bihi ad-darajat wayar fa'u bihi ad-darajat Allah ya daga ka saboda shi abu biyu ya shahi ma ka ya daga ma darajojin ka. in ba ku labari suka ce eh ya rasulullah manzo Allah ba su amsa yace isbaghul wudu'i inda al-makari cika arwalla kai arwalla cikakka da zuba ruwa lilwace ba kai tafsiri ba a lilwace kuma indal makari lokacin wahala lokacin da ba a so lokacin tsananin sanyi eh amma me kai isbabu ba ka dan shaha sama sama ba a kai arwalla wa ya kamata wa kasratul khuta ila al masajid da yawan zambiyoyi zambiya yawan tahiya dawo azhar ka tahi ka dawo la'asar a tafi a dawo su bayin haka nan sannan wanti su salati ba'da salati sannan jiran wata sallah bayan wata sallah magari ba ka sa ka jira isha'i ko ba haka ba to waɗannan manzo sallah sai ce jiran sallah kamun wata sallah manzo Allah ce fa zalikumur ribatu fa zalikumur ribatu fa zalikumur ribatu wannan shi an ribati wannan shine ribadi wannan shine ribadi mun sa ribadi in kuma babul jihadi ko ba haka ba shine dako ko gadin kafaita as-suhur suhurul adui inda aka tsammanin makiya su kawo hari wannan mun sallah sallah ya ce duk wanda aka kashe wajen ribadi fa huwa shahidu yayi shahada saboda haka wannan daidai yake zama masallaci ka jira wata sallah daidai yake kamar ribadi kaga a falalata babba shi ya kamata mu kiyaye kware da gaske yanzu alamar ya samu mutane in ka ji an ce assalamu alaikum kamun liman ya juyo rabin sahun sun tashi rabin sahun gaba gaba wani kama hasala yake da liman ko kamar bai son ganin liman da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum cewa dai assalamu alaikum ta farko da yake samu yayi in ma mai sallama biyu ta ta farko ya samu yake zaune ta biyu tsugune da yinta kuma ke ne ya juya ko ya koma ya ta wajen masallaci wajen daba a baci wancan a zage wancan karewa karo yanzu musiba ta same mu daba ma ta gehen masallaci ba ta da aiki illa zagin liman da ladan ina kun san haka nan kawai liman ya yi kaza ladan ya yi kaza ya yi kwanci ne bai mai kiran sa lokaci kaza ba malaman nan sun cika kaza kaza kaza kaza ma haka dai kila an fahimta saboda haka a kiyaye kware da gaske musiba ta ta same mu wanda yahuda sun ci nasara sai an karya musulunci ta hanyar bata ahalul dini ko ba haka ba saboda haka ya kamata mu gane ka tsaya ka yi zikiri Allah kalli a ah, akwai azkaru wanda aka yi ba'da salati ko ba haka ba ka tsaya ka dan gama su sannan kuma ina jin kaya da bukata ga Allah ko ba haka ba ba sai ka tsaya ka yi ta addu'o'in ka ba ka yi ta nafilfili hatta da irin waɗanda aka ce ma rawatibu qabla zuhuri ba'da zuhuri qabla al-asri ba'da ishai ko ba haka ba بعد المغربي بعد العشاء duk gaba ɗaya ga mutane ba su yi sai kaɗan daga ciki Allah ya samu gani shessa da an ce assalamu alaikum ka tsaya a wurin ka takwana kai azkar waɗanda aka immediately bayan sallah ai ana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku a ce allahumma anta salamu minka salamu tabarak ya da ikram ko ba haka ba eh la ilaha illa wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa la ilaha illa har zuwa karshen nan kai astaghfirullah subhana 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 akwai ayatul kursi akwai qul huwallahu akwai rabbil falaq ka san ku ba ga ma tsayi ko ba haka ba to wani dutse eh kuma ga Allahumma ayyi ala dhikrika wa shukrika wa sunnatika ga honan dai addu'o'i da yawa amma nan sai kai ta mamaki sannan kuma mutum ya ce wai ya tauro kun Allah Allah ki karɓa na roki Allah ko ba haka ba ko ku ya ce wai cikin musiba yake mallan a taya mu addu'a kai ba ka yi ko ba haka ba ya kamata kai a ka fara yi ko ba haka ba ina ganin ko kai dan adam ya zama mutum yayi malayi ko sai an kace shi ya tura roƙe ga ce Allah bai zuwa roƙe ka gafara sai dai ya tura ma wani sai kace to ka ji tunda wanda ya tura ma ka ji kila kana aikan amma shi ya zo ya ce baka isa ba kana yi mai ko zuwa danka. ka saboda haka ai ko da ka sa wani roƙon ma Allah in ma dai ana haka nan ko ba haka ba ya kamata kai ba ka roƙon makanka ballantana ban ga wanda ka iya zanna yana ta roƙon ma gafara ba kai kana ta aikin laifi shi ya ce Allah shi gafarta ma don ba mallamin kai ma addu'a Allah kun ka sani ko ka sani ba mallamin da kace ma Allah gafarta ma duk abin da kace mallami ma Allah dai ce Allah shi ma bukatar ka ko ba haka ba amma ba mallamin da ka roƙa Allah shi gafarta ma wani Allah ya ji kai ne Allah ya sa shi a jika tun ka ta aikin sabo kana ta kwana ko ba haka ba zai yiwa ya kamata mu wa kan mu qiyamul layl wa hadathani an malik annahu balaghahu anna sa'id ibn al-musayyib qala yuqalu la yakhruju taji ba ashe ma na kawai na riga malam masallaci ko eh la yakhruju min al-masjid ahadun ba'da an-nida'i illa ahadun yuridu al-rujua ilayhi illa munafiqun wannan musiba ce wanda yake wasu na fada makan na fada cikin ta illa dai wannan ba bayan sallah aka magana ba kamu a yi sallah wannan tana samuwa mahi yawan mutane irin ya zamanin ga namu kun san akwai wannan da bai son biya wani sallah shi wai wani bai son ta saboda sai kawai ya azama kai ne wata fatawa ko ba haka ba ko ku ya dauki ko kuma matsalar duniya ta ta hada shi da wannan da wannan limami ko ba haka ba eh eh shikenan da da ya ji ayi sallah dibin ya kai ya diba ga waka ba da sallah ya ga wani na shige kawai sai ta masallaci ya tayata ko ba haka ba wai wani na ya zo shigo masallaci sai da ya haka zai kabbata anci halli ma ce Allahu akbar shi ma ce Allahu akbar har zai ce Allahu akbar sai diba liman sai ga ashe makwaci ne da ya kace mai waye wuta wai waye wuta shi wannan shi ka yan mai wuta saboda haka gaji da biya ce a kace ta saboda haka sai fasa biya ta sallah ya ce masallaci Allah ka diba gaira rashin rashin sanin rashin sanin ciwon kai ko ba haka ba kawai matsalar ne ba ta hada su saboda haka bai biya bai biya sallah fa haka mutane kai ta azama kansu wahala da wasu abubuwan da ba su taka karya sun ga karyawa ko ba haka ba ga hikayar ahlus sunna ana sallah khalfa kulli barrin wa fajirin ana sallah khalfa kulli barrin wa fajirin bayan duk kowane barrin wa fajirin mutumin kirki da mara kirki ana sallah ana bayan sallah gare Allah samu gane to shi ko wannan ma'ana wato an hana da yin kiran sallah alhali in dai kiran sallah ne ya same kana wannan masallacin to an hana ka hita an hana ka hita ka tsaya a yi sallah nan da kai saboda in ka da bukata in hanzari ka tun ba a yi kiran sallah ba amma da ladan ya ce eh eh ya yi kira ba na ce ana ce yin ga sallah ba al'ada ta ko ba haka ba ya yi kira to shikenan ka tsaya dole a yi sallah da kai eh eh gashi nan hadisi ya tabbata duk da dai hadisin nan ya haito asali ko kabari daga sa'id ibn musayyibi kuma sa'id ibn mun san tabi'ina ko ba haka ba amma dai kun sani akwai hadisi daga ammar ibn yasir hadisi yana nan ko nan kurkusa cikin bulugul marami mun karantai ana zazzaune an ƙara kiran sallah sai wani ya ta masallaci sai ammar ibn yasir na cewa duk wanda yake ta masallaci bayan limai bayan an kiran sallah faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kuma mun sani a cikin matsalar hadisi idan sahabi ya ce kaza an saba ma annabi ko kaza sunna na hadisi na marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na sa'id bin musayyabi in ma kana son sai mu ce ma hadisi ne muttasilun saboda ni saboda muna da hadisin gaya tai daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ko ba haka ba abu hurairah yace duk wanda ya ji ayin kiran sallah ya hita masallaci faqad asa al-qasim sallallahu alaihi wasallam to kaga in canda kana da wata ka'ida da muka ce masa ibn musayyibi surikin abu hurairah na wani lokaci da yawa yana boye suna ne faɗi magana kila nan ka gano kila zaka hararo inda an ka jita mun gane wannan حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب كان قال يو قال يا يقال ana cewa. la ya kharuju min almasjidi ahadun wani ɗaya duk bai fita daga masallaci ba'adan nida inda an yi kira illa ahadun yuridu rujuwa ilaihi in ba mutumin da ka kason ya je a walla ko ya je wani abu ya dawo ya bi sallah ba in ba shi ba to babu wani daga cikin ayin kiran sallah ya fita kuma bai dawo illa munafiqun sai munafiki haka ashe nau'i na nifaki a kula nau'i na nifaki saboda haka ya kamata mu kiyaye da wannan babu dalilin da yasa zaka biya mutum sallah duk wanda ka san in yayi sallah shi karanka ne tayi shi in yayi tayi din to ana biya ta sallah ko ba haka ba illa da in za ku azali ma ne ku bi ka'idodin azali man kamar da mun sallah sai shata waɗannan ka'idodi ya ummun nasa ko ba haka ba aqra'uhum ko ba haka ba fa in kanu filka sawa'un fa'alahum bis sunna fa in kanu kaza ka sawa'un fa kaza kaza fa in kanu kaza fa kaza fa wannan tartibi la budda fi albishi ga wajen azali man ko ba haka ba amma kuma munasaba ta faru ko liman bai nan ko kuna cikin ɗegiya ko kuna cikin tahiya an ce wani ba musalla kawai ka ce baka biya ta sallah eh don kawai ba ba ba dan kungiyar ku daga akwai matsala kila an gane ba نعم an عن مالك عن آمر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن sallallahu alaihi wa الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم masjida. a falyarka raka'atayn qabla an lissa wani hadisi mun fashe ko kuma hadisi na ingantacce idan ɗayan ku ya shiga masallaci shi yi rukusalla raka a biyu kamun ya zauna wannan sallat wace iri ta abin da kasa in ce hukuncinta wajiba ce ko sunna eh manje ba sunna ta ko ko bayan babu komi eh shi dan magana da haka wasu na cewa ya ka ce amuru ya dullu allu jubi ko ce an ka idza dakhala ahadukumul masjida falyarka amuru na ko raka'atayn qabla an yajlisa shi yasa suna dan tsawara ta wasu ka ce kuma ta to da sigan nahayu dun wata idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yarka raka'atayn shi ma nahayu na annaha yadullu ala tahrimi wal amru yadullu ala alwujubi ko haka yake ko to haka wasu ka ce akan haka na amma yanzu imam malik saboda ya san irin wata ayyada al'amur ya dole alal wujubi ko ko annabi dole alal tahrimi amma ya fassara hadisin ala cewa sunna ne ga dalilai ne biyu zai kawo kila an fahimta ga hadisi immediately zai kawo wa haddathani an malik an abin nadari maula umar ibn ubaidillah an abi an abi salama ibn abdurrahman mujiba sosai daga imam malik daga abun nadari shi abun nadari din ga maula abun nadari sumayu kenan ba eh maula umar ibn ubayd an ga dunna mun ta hode su da yawa yasa ya kamata a ce yanzu mun kai da an hadi mutum mun san shi ko eh an hadi mun san shi kamar da mun ka san junan mu haka ko ba haka ba eh haka ya kamata ɗaliban hadisan su gode da kamar da ka san makwacinka eh daga daga nadar abun nadari maula umar ibn ubaydillah akula shi abu nadari maula umar ibn ubaidillahi umar ibn ubaidillahi tabi'un jalilun an gane mu rike shi umar ibn ubaidillahi an abi salamata ibn abdurrahman daga abu salama ibn abdurrahman ibn aufin ba abdurrahman ibn aufin sahabin annabi to wanga dane abu salama kuma abu salama ga mu kara gane shi shi tabi'ina ba abu salama sahabi ba wanda aka ce ummu salama abu salama ba sahabi ba shi wannan kun san ya rasu tun shekara ta biyar bayan hijira amma ga abu salama ibnu abdurrahmani shi tabi'iyun na almajirin abu hurairah wasu na ce abu salama shine suna ne wasu na ce abdullahi as-suna ne kila an fahimta ala kulli halin annahu qala shi abu salama ibnu abdurrahmani qala ya ce lahu gare shi gawa da abun nadari an gane ya ce ma abun nadari alam ara sahibaka idza dakhal masjida yajlisu qabla an yarka'a shi an fahimta yana faɗa ma abun na gari yana son ya nuna mai laihin malami na yi yace malamin ka yana abun da bai dace ba malamin ka abun nadari maula umar ibn ubaidillah umar ibn ubaidillah shi at malamin abun na nadari yace banga sahibaka mai gidanka mai gidanka haka za wasa banga mai gidanka idza dakhala al-masjid in ya shiga masallaci ya jalisu qabla an yarka na gani yana sai ya zama ne bai bai bai rakatan bai masjid kila kun fahimci hadisin Abu Salama Ibn Abdurrahman yana son ya faɗa ma abun nadari cewa malaminka mai gidanka suna wani abu da bai kamata yana yi ba shine ne shine yana zuwa shiga masallaci ya zana dai kawai bai sala an gane ba kuma lalle inkari na wanda yake wajihun kan hanya ce ko qala abun nadari abun nadar ya ce ya ani bi zalika wanda yake nuhin da ya ce mai gidanka yana nuhin Umar ibn Ubaidillah mai gida na Umar ibn Ubaidillah wa ya'ibu zalika alaina aiban ta wannan an sani wa an san harkar malamai wasu wasu ko ko dalibai wasu wasu ko wani akaran an san al-akaran shi yasa ma mafi yawa su ka akaran ba a cika da ita ba idan malamai suka zan lokaci guda zamani guda yan fanni guda soke-soken junan su ba a ci karba ba ko ba haka ba yanzu abu salama ibn abdurrahmani kamar ya dan suka umar ibn ubaidillah da cewa bayar tahiyatul masjidi ko ba haka ba kuma bayyanta da yana yana dan zama bai ita ba shi na ce ibu zalika alaihi yana aibanta wannan an ya jalisa idza dakhala masjida na ya zanna idan ya shiga masallaci kabla an yarka a kamun yin kuri ma'ana kamun ya sallah raka'a ta yi din shin shi Umar ibn Ubaidillah kwata kwata bai yi ko ko sai ya fara zama ya tashi miki ko ba haka ba Allahu a'lam abin da ne ta da ban gani ba amma dai abu salama yana aibanta umar ibn ubaidillah shi ma tabi'i na nafsi ya bayyanta ni ma malaka sai dai ka mana ga hikaya mu saurara mu ji ko ba haka ba dukan su biyu dukan su malamai na kuma duk ana karɓar maganar su bari imam ya shiga tsakani kala yahaya yahaya ce kala malikum imam malik da wurin yace wa zalika dalilin da yasa shi umar bin ubaidillahi bayyanta hasanun tahiyatul masjidi mustahabbita hasanun abuta mai kyau wa laysa biwajib ko haka ba ba wajiba ce ba yau wato wani abu na yake sun ya kawo hujja imam malik na cewa umar ibn ubaidillah ya ba da fatawa tahiyatul masjidi istihbaban na ba wujuban ba ko ba haka ba al'amur din can kenan faliyar ka'ar ka'atain qabl an yadlisa alal istihbab wa alal wujub ba ko ba haka ba bari kila in ƙara hidda wani hadisi sai ku kara gane haka nan Abu Hurairah ya mu labari hadisi ingantacce Bukhari da Muslim sun hito shi nan ma za mu cin mai cikin babu zakati yace wata rana muna zazzani tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka ga wani bakayen balarabe ya shigo ko ba haka ba yana kiran manzon Allah yana wani sauti sautin da bamu gawe bamu ganewa sai da yayi kusa sai muka ji ashe wai tambaya cewa ka ya rasulullahi ina tambaya ai yazo inda manzon sallallahu alaihi wasallam ya burha na ya duka ya zauna sai ce na gama sai ce wane ne wane ne Muhammadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na yace kai muhammadu da eh, Abdul muttalibi ba ma da Abdullahi ya ce da Abdul muttalibi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma na'am sai ni na yace ina gama ka da Allah saboda wannan da ya aiko ka da gaskiya don Allah shi aiko ka eh? don Allah shi aiko ka mun sallah yace Allahumma na'am lalle Allah ya aiko ni yace ina gama ka da Allah ka faɗa min da gaskiya salloli waɗanne Allah aza muna mun sallah sai ce Allah aza muna salloli guda biyar fil yawmi wal mun manzo sallah yace akwai wasu banda waɗanga sai ce babu wasu ban da waɗanda illa an taɓa tsawa ku rike nawa ga ka'ida sannan ya ce to zakkaha ya ce Allah ya amuna zakka kaza kaza kaza ya ce akwai wani ban da ya ce babu wani in ba zakka ba illa an taɓa tsawa azumi wa ya ce ramadana ya ce akwai wani ya ce babu wani illa an taɓa tsawa ko ba haka ba mutum ya tashi walka ta ce wallahi la azidu ala zalika wala an kusa? kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaha ya ce laqad aflaha in sadaka wanga ya samu nasara ya samu riba in dai abin da ya faɗi zai cika wani yace zai yi to lalle ya samu nasara a wata ruwa yace duk kowa ka sun yi dan aljanna ribi wanga mutum ashe kaga ciwar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi salloli guda biyar yace mai akwai wasu banda waɗanga yace mi yace babu wasu illa an ta tasawwa sai ta masu ba shiga ciki ba kun ka ce ta dawo ita ba ba a ce mata wajibi kila na fata mun gane wannan ehen sannan sun ka ce kuma inda wajiba ce annabi na cewa mutum ya bar wajibi kuma ya ce bi da aljanna karshe ya ce mai lalle inda ya cika waɗannan dun ya ce bai komi bai kara bai rage ba kuma annabi ya ce lalle in ya tsare haka ne kuma ya shiga aljanna akan haka shi babban hujjan da sun ka ce tiyatul masjidi ba ni ta ba ba wajiba ce ba kila Allah sai ka ce min to mi a fahimta ka game da salatul idaini wajibai na ko sunnoni na sai mu ce mai wajibai ne ko ba haka ba to ai ko su sun shiga cikin wancan hadisai ko ba haka ba sai mu ce hadisan kansu gare su na musamman wanda ya ya nuna wujubuha da sani ko mun gane kaida to su kuma tun da ya hadisan kansu to sun nuna wajabcin sallar idi ga gari gaba daya to shi yasa an ka cire su cikin wadancan ba sani ko mun gane ala kullu halin kadiya ce da mutane suka ta magana kanta ina jin mala lokaci ya dan abin ko to sanan hmm? to masha Allah wani ba Allah ya ya yi mun muna waɗannan kasukan da aka yi na karatun fa Imam Malik Alhaji Aminu ya sai muna waɗannan gasu akwai na bidiyo akwai na rikoda to kila ai hakuri wa har ai shawarar da za a raba ina ganin za a yi kokari dai kamar da mutane suka taba da shawarari a zan kaɗan ilkal as'ila kaɗa tambayoyi ga wanda ya amsa sai a bashi wani abu haka mutane sun kai ta da shawarwari da yake wancan karo ya kai sai muna su amma dai da yake abubuwa sun giggita aka rarrabe su haka nan wasu bauta samu ba suka yi ta magana game da haka nan har kwanakin wani ta ciya ba a bashi ba ba a bashi ba ita ta wannan ta tsohon magana har sun kare amma ne bari in an ka samu wasu kila ana dan tunawa da shi insha Allah amma dai a ji tsoron Allah al'amarin na ɗaliban ilimi na kuma talakawa wanda suna da hali kila su mu waɗanda ba su da hali sai a ba su ko ba haka ba kuma ga wanda da hali yana iya sai kuma ya raba mu jama'a alal akalli kaga sai kai wani wa'azi na musamman ko ba haka ba abin bai da tsada ba su ce ina jin ɗari da ɗari da hamsin ko ɗarin in ma kace su yi ma ishirin ko talatin ko hamsin sai su yi ma cikin farashi mai sauki sai ka rawa mutanen ƙauyen ku ko ba haka ba yawwa insha Allah inda ba ma kada mutane su gana son kai ba da jira na so in kai ta can gwandu ko ba haka ba yawwa to amma dai kasu ga an yi son kai amma da yawa suna ta da dun zo gida ana ta cewa ana karatu amma ba su da wasu abubuwa mai kama da abin ina ta musu alƙawarin to za mu dan samu ƙwarori muna kaiwa to amma dai ka a ce son kaina ko ba haka ba eh to bari da in an samu abin nan duk malam ya wanda ya sai su ya fi su da niyyar cewa a raba dai jama'a ala kullu halin sai dai wanda an kai shawara insha Allah Allah ya samu dace <laughs> ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a su mai da hankali mu ji tambayoyin na'am akar makalla wannan da ya kai ta shafa littafin nan da kace kana da shi wani na da bukata kuma ya inkiya da ni gata wannan kuma yana mana nasiha ne game da barin waya ya ce do Allah a ja hankali masu barin waya su buɗe wato ba sa wayon silent ina jin an dai gane abin da ka ni ko to da Allah a kula kamar wadda ta yi ta ringin yanzu nan tana dau tana bata mana dauka sannan masu kasar sun ce sirye suke satin da ya gabata na nemi do Allah su kawo mana kasusuwan nan saboda tsananin bukatuwa gare su to shi dai malam hayya bannawa shi ko mai wannan ya ce ya zo su don haka duka dai suna nan za a saye kuma wannan zai sa mu aje tambayoyin da suka shafi bayanin da aka yi na kama hannu ko sakin hannu satin karatun da ya gabata saboda duk abin da an ka tambaya wanda malam ya yi bayanin sani bayanin kuma da ya fitar da makasudi fiye da abin da masu tambaya suka son su tambaya da aka su yi kokari su samu kaset su ba wa inda za ganin ya dace su jiya kila su yi nasu jihadi nan kamar da alhaji aminu ya yi allah ya saka da alheri to wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma lafiya da imani eh, eh, da mu da shi amin malam don Allah an sami wannan tambaya tawa ya ce ba don alakata da karatu ba sai dai alakata da lokaci da muke ciki malam ya ingancin akan shafar kan maraya ko wanka da ruwa don in wani lokaci ya zo ana ce muna akwai lada da aikata haka mi ke gaskiya akan hakan don Allah malam Allah ya raya muna malik da sauran 'ya'yan musulmi baki daya amin kila yana tambaya game da abubuwan da aka cewa ana yi ne ga watan muharram ko <laughs> musamman watan ashura da sauransu ajin wannan gwargwado ai inda na sauran malamai duk sun yi ta bayani a masallacin juma'a da wurin karatu da daban-daban ganin gaskiya ba abin da ya tabbata duk abin da an ka faɗa game da ashura ko kuma game da cikin watan muharram in ba azumin nan na ashura da tasuwa ba duk wasu abubuwa da aka jerawa guda goma ɗin nan da aka jerawa a wasu suna ta photocopy ɗin takardun aya ta rarrabawa a shafa kan maraye zuwa kaza wanka da ruwan rijiya wanci kaza ko ko wanka sau kaza ko ko yin kaza yin kaza duk wannan bai tabbata ba hakikanin gaskiya ƙarya ta ɗaya ka shirya haka yada mutane kuma gaskiya za mu wa mutane masu wannan nasiha da su bari don zabban mamaki sai ga ta da ahlus sunna wai sai ga yana tallat waɗannan takardun ko yana raba mu jama'a zabban mamaki kila sai in ka ɗaya bayani ya ce ai samu yayi shi bai ji wannan bayani ba to ala kulli halin duk abin da ya zo game da ashura ko batun cika ciki ko batun kaza kaza malamai sun sha bayani ba abin da ya inganta kawai dai kai azumin tasuwa da ashura kuma na jama'a lokutan sun wuce ko ba haka ba nan ka ba kanka lahiya ne ka samu azuman ran litinin da ran alhamis kana yi ko ko san mu dawo da kana yi wannan ga kowane wata ba sai muharram ba Allah ya samu gani kalla wannan ma tun na satin da ya gabata ne ya ce yana da wani aboki tare suke ya wace ya wace neman ilimi kuma bai cutar da shi bai cutar da duk abokan zamansu amma fa ya ce shi wannan ba Allah tsakaninsa da mahaifansa da ‘yan uwansa ba haka abin yake ba kuma shi ya yi ta ƙoƙarin hikima duk da Allah ya bashi ya faɗakar da shi amma abin ya ci tura yake so ya mana nasiha nan ta game eh, karatu da kuma kyautata alaƙa ya ce don kila waɗanda abin ya shafa suna nan wurin ga yanzu haka abuna mai faɗi kwarai da gaske kuma batun saba mu iyaye ko hukukul walidaini abuna mai haɗari kwarai da gaske mun ga hadisai na hukukul walidaini da sauransu kusan a ce ta bakin bawa shi yace abuna wanda bai da iyaka amma ala halin karatu na mai faɗi Allah muna wa dan uwa shi nasiha mai wannan halin da duk sauran waɗanda masu wannan halin da su ji tsoron Allah bai ba ka taba zama ahlus sunna a ce kana saba ma iyayenka ba ba ahlus sunna hake ba kai dai kana kare ahlus sunna amma babu ahlus sunnan da ka saba ma uwa te ko ya saba ma uba ne ko ya ci musu zarafi ko wani abu wai da suna ahlus sunna ba ahlus sunna bane na kawai abin da muka yi mai addu'a Allah ya shirye da shi kuma Allah ya shirye da duk sauran jama'a musulmi da duk ahlus sunna Allah ya shirye da su gaba daya kuma kamar da aka ce tunda ya ce ahlus sunna ne gwargwado ya dage ga karatu kila la Allah Allah ya kebo shi ya shirye da shi Allah ya samu gane na'am wannan yake cewa malam don Allah shi ya shafi karatun da ya gabata amma na ga ta dace ta shigo in an dago daga ruku'i yaya za mu yi zan za yi wada'u ko sadalun ne jazakumullahu bi khair wannan ma sabani na cikin gida sosai ina jin ma mun yi karatu kai ne can cikin motsa ma in eh, bulugul marami ko ba haka ba kuma shi ma da dan dan ina dan tsawo kware da gaske abin da tani ce sabani na su waɗanda yanzu bari waɗanda ka musun kablu ko wadawun hausa da su je su su waɗanda masu wadawu din to sabani su na na cikin gida ko ba haka ba na cewa su sun yadda hadisan wada'u gaba daya duk sun yadda kuma sun yadda cewa babu sadalu bai tabbata ba ga manzo salafin bai tabbata ga sahabbai ba illa kawai inda sun kai sabani idan an kai rukui an ka taso ana rike hannu ko ba a rikewa shi ma in ta tabbata duk al'amari na ibada ba a ne sai da dalili ko ba haka ba to sai suka ce sai an samu musu dalilin da ya ce an ka taso da rukui sai a rika kila an fahimta in ko babu to ba a rikawa to akwai masu rika sun ce akwai dalilan ba ma dalili ba akwai dalilan ko ba haka ba ina jin kila magana ce mai tsawo amma kila ku bani bashin ta da yake na magana kan haka kuma ma ina jin ban sani ba ko an dauka ko ba dauka ba da ana tabbacin an dauka da zan ci ban bai repeating ɗinta amma ne da yake magana ta dawila kuma hatta da al asri muhammad asiri albani ya tahi akan cewa in ka taso ba ka rikawa sannan su binu ba su sun tahi kan cewa in ka taso ka rika ko ba haka ba kuma waɗanga a rayuwar yanzu su ne mallaman wanda aka ganin cewa inda suna ta kai to suna daida ita ko ba haka ba to su wasu wasu din sun saba game da wani kadiyar amma kadiya ce alhamdulillah ba ta da wani dogon matsala amma za mu dan maganta ga ita wani lokaci insha Allah karam kallah wannan kuma roƙon addu'a yake yace wani dan uwa ne da shi ake karatun nan amma yanzu bai da lafiya yana asibiti za a yi masa aiki kuma akwai wani dan uwa shi ma yakan halarta Allah ya mai rasuwa wani custom officer dan Gombe to Allah ya mishi rahama wannan Allah ya bashi lafiya wannan bukata kenan wannan kuma sanarwa ce ta karatun makarantar makarantar Aliyu dan Abi Dalib inda malam Mas'ud yake yake karantarwa musamman suna son dalibai su sani karatun Alhamis na Sahih Muslim an mai da shi ranar Laraba kuma banda shi an sa wani karatu tsakanin magariba da isha'i wanda malam umar isa zai yi wato na littafin shi ne na littafin sahihu muslim akwai wanda malam hassan yusuf hausare yake yi shi kuma a ranar juma'a don haka da fata allah ba da ikon don magariba zuwa isha'i eh magariba zuwa isha'i wannan yana cewa akwai dan uwa ya samu karuwa tukur kafinta ya samu ɗa namiji ya samu suna imamu ahmad ya yi koyi da malam da ya sa imamu malik muna samu muhaddisina yana neman addu'a ga yan uwa musulmi wannan akaram kallon yana cewa Allah ya kara malam da ilimi da fahimta amin ya kuma saka da alheri akaram kallon shi menene hukuncin sallar mutumin da ya zo sallah sai ya ji kamar rihi yana son fito masa no Allah malam ka walwale mini wannan shi menene hukunci na na ƙarshe malam ubangiji Allah ya hada mu a cikin aljanna amin hukuncin ka na farko da na ƙarshe ko ba haka ba na farkon har na ƙarshe ne ka sake sallah la salata wa huwa yudasu al akhbasani ko in dai matsawa yana tana hituwa kana macewa yana hituwa kana macewa to kawai fatuwat malaman hadisi kawai ka sake sallah ibn hazmi a cikin muhalla cewa in majin kai ta yunkuro cikin ka ya taso ya taso kamun ta kawo kan mace ta koma sai ka sake sallah ibn hazmi a cikin muhalla yawa malaman cikin malikiya su ma sun ta haka nan shi suka ce mu alqarqara ko ba haka ba qarqara kukan ciki din nan ko ba haka ba illa dai sun fassara cewa idan ya hana shi natsuwar da wajibin sallah ya lalace sai ya mai da sallah idan natsuwa bata kai wajibi ya lalace ba sunna ya bari ko mustahabi bai mai da sallah amma kullu halin dai tun kuɗi ɗaya na da aka ba sani a cikin abubuwan da malamai hadisi suka jera cikin bata sallah shi yasa ka sake sallah wa hadha huwa al-ahmad insha Allah akan wakalla wannan yana cewa wanda daga sallar subahin da aka sallame sai ya tashi daga wurin da yake ya canza wuri amma cikin masallaci shin shi ma zai shiga cikin waɗanda suke da mafi musallahu yi eh, kwarai da gaske in dai ba kwana yi ba a hadisi ingantacce ya tabbata idan ka yi sallar subahin zaka zanna wurinka kana ta zikirin Allah har rana ta fito ko in rana ta fito sannan ya tashi ya mi yayi a biyu na nafila ko kama wanda yayi mi kama wanda yayi hajjati ko hajjatan ko in eh, hadisi tabbatacce ya tabbata kan haka nan saboda kana da wannan falalat falalat cewa ya lizumce wurin sallah insha Allah wannan shi kuma magana fita masallaci bayan an yi kira ya ce mutum ne in yana bako ya shiga masallaci sai ya ga mutanen masallacin suna cikin waɗanda ke riko da karkatatta aƙida sabanin ta ahalis sunna shin mutum yana iya fita to in dai aƙida su ta hana abisu sallah kana iya fita amma in ba ta hana abisu sallah ba kana sallah tare da su cewa karkatatta aƙida ba mu san wace aƙida ta ba ko ba haka ba don duk ba duk aqida da ba ahlus sunnati wal jamaa ba ka ta. ko wace iri ta faɗi kana kudu kana kowa duk wadda ba ahlus sunna ba wal jamaa ta aqida ta amma karkacewa ta ya danganta akwai wadda ta karkace da yawa ko ba haka ba akwai wata dan kurkusa kurkusa to ya danganci hukuncin da za a yi musu akwai bid'a mufassika akwai bid'a mukaffira ko ba haka ba shi yasa aqidar da kace karkatatta aqida da kila ka ambata mana aqidar sai mu san hukuncin za a yi amma da duk wanda ba ahlus sunnati wal jama'a ba aqida ce karkarkita ta Allah ya tsare mu wannan kusan ita ce ta karshe yace gida ne akwai masallaci wanda limamin yayi ta kafirta shi shi ko sai ya kyamaci bi ne sallah ko sallah masallacin to shine yace amma karatun yau ya ji kamar shi an kawashi. shin ya zanka bi ne sallah <laughs> kwarai da gaske in dai bai da abin da ka hana a bishi sallah na karkata ta aqida da wancin ya ko ba haka ba ka koma ka bi sallah kuma alhamdulillah dama sha wani karatu ko ka ji ka gyara kuma in ka gyara to alhamdulillah ka samu babban rabo Allah ya samu gani kuma ka kokari ka ba abin nan da yake kahirta ka saboda shi ko ba haka ba tun da na kahirta ka sai ka bincika abin nan da ya kahirta ka ka gani shin wai lalle haka ne sai ka bar shi kaga shikenan ka yaya ma sanadiyar shiga aljanna Allah shiga harta mana baki dai kuma shi hada hankula ahlus sunna kuma ya daidaita da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik